A cikin wannan shirin na musamman a yau babbar tawaga ce ta masoya Honorable Aminu Sanin Jaji waɗanda suke cike da takaicin irin abubuwan da suke yawo na yama cewa wai waɗansu sun zauna suka kitsa yanda za a shirya kwatan gwila a kore shi daga jam'iyyar APC. 'ya'yan tawagar suka ce to sun ga shi matashi ne shine dalilin da yasa suke son su fara bin wata hanya wadda za su dakatar da shi don su dakatar da matasa ga cimma burinsu haka kuma da gaskin bakin namu na yau wani ya lura da irin dallan da suka sa aka yi irin waɗannan abubuwa suka taso ya ce irin kyakkyawar alaƙa shi da bola ahmed tinubu ita ce ke ɗaga masu hankali ba wani abu bane a satin da ya wuce duk duniya ta gani yana zamna gida kashim shatima isko shi har gida kamar sadi salwa yana cikin tawagar ya gaddamta kirkiran karyar da aka yi cewa korar shugaban jami'ar apc a jihar zamfara wai sa hannun aminu jaji nan gaskiya akwai wasu abubuwa da ake masa ƙagi da yarfi zuwa da shi na episode ɗin da ya faru na esco na galadima wat zuwa ga shugaban jami'a na wannan jihar ta zamfara aka ɗauki wannan ƙazahi aka dingina ma honorable aminu sanin jaji wanda billahi azim ina ba ku tabbaci a yan jam'iyyar apc a wannan jihar ta zamfara cewa honorable aminu sanin jaji bai san za a yi ba bai san an yi ba kuma bai ce a yi ba mai saro wannan da ma'anar su bayanan su ne za ka ji a cikin wannan shiri namu na musamman a yau tare da ni dan uwanka buhari sani a yi sauraro lafiya ko dan balela hakan ya ganka wani bulami ne sani jaji amini sani jaji ana yin za mu bi ka makiyanka makiyanka mai sauro assalamu alaikum rahmatullah kamar yadda ka yi a cikin matashiyar wannan shiri na musamman wata babbar tawaga ce wannan teburi a yau ya karba ta masoya hodabul aminu sanin jaji da ke ƙananan hukumomi guda goma sha hudu da ke jihar nan ta zamfara waɗanda takaici ya cika su ganin yanda maganganu suke ta yawo daban-daban waɗansu sun fahimci kutun gwila ce waɗansu kuma har yanzu suna nema a ƙara wayar musu da kai suka ce to su kam za su tare hiyatu. su shigo wannan kafa domin wayar da ka al'ummar jihar zamfara musamman masoya hudabar aminu sanin jaji su gane cewa an ruɗe wasu matasa ne waɗanda bai kamata a ce an ruɗe su ba Su karka yaɗa irin waɗannan batutuwa amma hudabar aminu sanin jaji jam'iyyar apc ta shi kuma yana a cikin ta har gobe fatan shi kullun yaya za a yi matasa su ci gaba jihar ta ke ta tsara sannan kuma a samu zaman lafiya mai ɗorewa. daga cikin bakin namu akwai alhaji mas'udu wada shi matashi mutum ne wanda ake expecti shugabanci gare shi nan gaba jagoranci kowane iri da gare shi nan gaba to ya kamata akalla shi matashi ya zama na cewa ya san kashe kuma ya san abin da zai kuma abin da bai dace ba ya ji tsoron yin sa saboda gobensa ta gaba da 'ya'yansa masu zuwa na farko shawara ta ita ce siyasa rayuwa ce sannan su matasan su yadda ce su yi ta don nan gaba su za a hannu ta ita amma yana da kyau duk sadda an ka sa ka ko kai ka ga ya dace ka yi ko wani ya sa ka ko wani ya umarce ka abin da ya cancance ka shine sai ka tsaya ka dibi mai gaban ka ka iya yi idan ka ci mutuncin mutum wanda Allah ya ba jagoranci ko ya ba girma ka ga ya kamata ka ci mutuncin shi don wannan ko da shekarun ku in Allah ya so ya yadda. ko baka samu shugabancin ba a inda ka sami kanka sai ka samu wani ya mafiya da haka nan idan kuma yana gaba gare ka wannan addinance ma'aiki sallallahu alaihi umarce mu da horhora ko ta kahiri ce ta cancanci ka mutunta ta so ya kamata matasan masu zuwa su suke kwaikwayo so ya kamata su san abin da ya dace ba daidai bane su kasance cikin tsarin cin mutunci da cin zarafi alhaji mas'udu me kawo irin maganganu a irin wannan lokaci idan ka diba tsakani da Allah sanin jaji da ire-irensa sun cancanci mutuntawa a mutunci da matsayi da al'ubangiji Allah ya ba su domin yawancin ma waɗanda ke yin abun ma wasu su ya haihe su so ga a ce ka zauna ka yi abin da ko a dokance na jama'iyyar da kake tunkaho da ita APC babu wani wuri da ta baka dama ka zanna ka dibi memba honorable memba. ka ci zarafinsa ko a layin korar mutane a jama'iyya na farko dai ya aka korat me yasa aka korat kaga da kadi ba za ka ga wani ne wanda bai haɗo da kanne ne da ɗiyan shi ba ya umurce ka ci ka ta aikata ka ci mutuncin wani so wannan tsakanin da Allah yana daga cikin abin da yasa na ga ya dace in ce wani abu tun ne mai kima tun ne mai mutunci mutun ne da ya san mutuncin mutane mutun ne da ya san mutuncin addinin don yanzu misali duk da ana cewa akwai bambancin siyasa idan kadi ba irin masallacin da misali akalla a ce wannan bawa ya gina masallaci masallaci don bayan Allah su je su yi bauta waɗanda ma ba 'yan jama'iyyar shi ba manyan mutane a cikin jama'iyyu suka tashi suka tahi wa gari wa gari har ciki suka kaddamar da wannan to kaga addinance mutum ne da san girman addinin kama shi addinin da muka kawo da shi kuma da aka expectin mota shi na ciki nai kuma ya san girma ne idan muka duba kwarewa ta siyasa ko ilimi da mutum zai tara ko sanayya da waɗansu mutane ciki da wajen gida Najeriya za su sa kila yi tunanin wannan ya kamata ya zama shugaba me ka sani game da Honorable Aminu Sani ke ganin cewa ya kamata ya zama wakili ko gobe ma ya iya neman wata kujera ta fi wannan akwai abu ɗaya biyu uku da ka burge ni akan sanin jaji wanda yawanci zaka iske yan siyasa ba su cika yin shi ba ko flashin kan masanin jaji za ga ya kira ka wanda za ga wani dan mukami da bai ta hakara ya karya ba da ya same shi ya canza layin waya so ga wannan sanin kima ne da girman mutane sannan in ka lura irin siyasan mu ta fara. to yana da recognition har da yan jama'iyyar da ba shi ba domin ka ji mutanen na hallara wurin buɗe masallaci ne so kuma ya gayyato su kuma suka zo don sun san girman shi su kuma sun dibi girman abin da ya yi so kaga wannan kenan sannan in ka dibi yadda mata matasa gajiyayyu ka taruwa yana ba su tallafi ga halin da ake ciki yanzu da abin da ya ko a cikin azumin nan da abin da ya ko a ina tsakani da Allah bai cancanci wulakantawa ba ga kowane irin dan adam ya cancanci mutuntawa gwargwado a matsayin shi na kamilin mutum Alhaji Mas'udu wanda kenan aka ji ɗaya daga cikin masoya Hannibal Aminu Sanin Jaji a jar Zamfara tare jawabinsa lokacin da suka ziyarci wannan teburi a cikin wannan shirin na musamman. Dan uwan nasa a cikin tafiyar ya duba irin abubuwan da ake yawo da su ya ce na farko yana so ya tabbatar ma al'umma cewa APC daren zama dam ga Hannibal Aminu Sanin Jaji. Sannan kuma ya kira ga waɗansu mutane musamman ya ce wancan da ake amfani da shi ana zuwa ana sukar manyan mutane musamman masu matsayi da martaba a gida Najeriya da ya shiga daidayinsa domin Honorable Aminu Salim ba tsararsa ba ne. Mun zo ne domin wasu ababe da sun ka faru a cikin wannan jiha a cikin jam'iyyar mu ta APC mai albarka tsokaci na farko da zan yi ina so in yi kira ga dukkan ɗan apc musamman magoya bayan his excellency dr alhaji aminu sanin jaji yana nan matsayi ne dan apc a jihar zamfara kuma yana nan bisa kudurin shi na neman kujerar gwamnan jihar zamfara cikin amincin allah in rayuwa ta kai sannan ina so in yi kira wasu yan siyasa musamman matasa su ne kashin bayan siyasa ya kamata su shiga taitayin su dangane da wasu kalamu da suka yi idan wani abu ya faru domin baka iya cin mutuncin mai mutunci mutunci ko kuma ka ci mutuncin babban mutum ko kuma galibi uwayen gida nan yana so in yi magana akan dodon alkwato domin ya zo ya yi soke-soke wanda nika magana ga da shi ya sani ya soki mai girma tsohon gwamnan jihar zamfara his excellency dr ahmed sani riman bakura wanda yake a tarihin siyasa ya taimakai sannan ga yanzu ya sake zuwa cikin hayaniyar tattaso ya soki alhaji dr aminu sanin jaji wanda yake ba warin shi bane ba sa'a shi bane ya yi levelin allegation against him wanda yake ga doka ta siyasa ko kuma doka kasa don muna siyasa in kai faɗi abin da ba shi ba game da mutum mutum yana aika ka akwai hukunci sannan addinin mu ma kai zunubi ka gani ya zo ya yi magana akan coordinator shi a UNC ya haɗu wasu maganganu ya san abin da ya faɗi kuma duk wanda ya bi media akan abin da ya yi ya ga abin da ya faɗi to don haka ni ina ba shi shawara da ya kama kai ne ya kuma shiga taitayi ne dangane da bacin shugabanni Dr. Aminu Sanin Jaji mutumin duk da an ka ce ya tsaya takara an zaɓe shi a matsayin lawmaker yana wakiltar al'umma ta yi a tarayya to to ya wuce zagi ko kuma kai mai kazahi ko kuma kai mashi yarhe mutumin duk da an ka ce yi kantoma na karamin hukuma karni na ɗaya na biyu kai ko zaben ka ba a taba yi ba iya kakka sapota ne amma ka zo ka ce ka ci mutuncin shi to ni ina baka shawara dodon alkwato ka daina irin waɗanga abubuwa domin ba tarbiyyar ka bace ba aqida ka bace domin muna siyasa amma mu ba a tarbiyyantar da mu cin mutuncin masu mutunci ba kuma wannan ba zai kai ka ko ina ba don haka ba magana bace ta cin mutuncin mutane mu haɗu wurare da shi la past na san mun haɗu da su a Kaduna muka tattauna wasu maganganu na ya za a yi a samu haɗin kan shugabanni amma abun bakin ciki sai gashi ya dawo nan yana wasu maganganu waɗanda ba su dace ba kuma tura shi aka yi don haka ya daina irin waɗannan abubuwa Alhaji Kabiru me yasa kuke ganin kamar jaji yana irka jihar Zamfara abin da yasa saboda jaji muzakkari ne sannan yana da goyon baya ga 'ya'yan jam'iyyar APC domin founder ne a cikin wannan jam'iyya kuma lawmaker ne bai da kasala sannan yana da son matasa yana son ci gaban matasa yana neman matasa ayyuka kan yi kaga yana da tausayin talakawa yana da kishin addinin shi don haka shi samu ka ganin in rayuwa ta kai ya samu wannan kujerar to Alhaji Aminu Sanin Jaji zai yi hiyada da waɗanda wasu suka yi yana nan APC mu ba mu san an kore shi ba a ce irin shi an samu irin wannan a matakin yankin shi a birnin magaji ya kwa kallon rashin kishi ne kowa yana so a ce ɗan garin su ya hito neman wani abu na alheri wanda yake in Allah ya bada abin nan ba shi zai ba kanshi ba Allah ka bayarwa kuma nema wajibi ne dalili ra'ayi ya hada mu jam'iyya kai yadda ka zo kai jam'iyya gani yadda in zo in yi to don haka don na nema don na hito in nema ba laihi bane goyon baya ya kamata kuma yana da goyon baya can wurin Alhaji Kabir Muhammad FC Tuguso kenan aka ji a cikin wannan shiri na musamman mai tsaro baban gida da musamuru ɗaya daga cikin 'ya'yan tawagar da suka bakwanci wannan shiri a yau ya zo na teburin ya ce jiyewa ce kawai ake muhannabal aminu sanin jaji yasa ake kokarin shirya waɗannan abubuwa domin an ga matashi ne wanda matasa suka amsa amo da tafiyarsa matashi ne wanda yake kishin su kokari ake a koda shi a ga an bautar da tafiyar matasa tunda an ga honorable aminu sanin jaji ba irin wannan manufa ke da ita ba shine ake so tun yanzu a kawo masa matsala. Sunana baban gida Adamu Samuel. Makasudin zuwan mu wannan gidan rediyo tare da wannan tawaga ta matasa mai albarka don mu sanar da magoya bayan Dr. Sanin Jaji na fadin jihar Zamfara gaba ɗai mu sanar da su cewa Sanin Jaji yana nan cikin jam'iyya ta APC. Babu wani da ya kore shi cikin jam'iyya kuma babu wani ma da ya isa ya kore shi cikin jam'iyya. Sun dai zauna sun yi abun da sun ka ga dama kuma ba su bi ma ka'ida yadda doka ta ba da dama in za a kori mutum ga jam'iyya ba su bi wannan ka'idar ba domin sai mutum ya yi laifi to babu wani laifi da sanin jaji ya yi da za a ce an kore shi cikin jam'iyya laihin da aka hasashe kawai shine don ya ce zai takarar gwamna nan gaba shine kawai laihin da ake tunani ya musu har suka tunanin bari su fara share kwage tun yanzu su fara gyara ma kansu hanya suna ganin kila kamar shi zai ba su matsala kasancewa shi matashi yanzu kuma siyasar duniya ta koma ta matasa matasa sun fahimci haka nan to sun ga shi matashi ne shine dalilin da yasa suke son su fara bin wata hanya wadda za su dakatar da shi don su dakatar da matasa ga cimma su kuma wannan baya cikin doka ko bisa ka'ida in mutum ya yi haka nan ce an kori shi jam'iyya ko ni nan ina iya in ce ina takarar gwamna in ina da magoya baya kai da kake anan samun runguso me ya haɗa ka da wanda yake birnin magaji ai ana magana ne ta jihar zamfara ba ana magana anguwa guda ba ne ana magana ne ta jihar zamfara sanin jaji mutum ne na mutane mutum ne na matasa a jihar zamfara gaba ɗaya fa nake gaya maka ba wai gari guda lokal gamman ba baka ga wayannan matasan da mun ka zo ba akwai wani daga mafara ga wannan daga daga birnin magaji ga wannan daga gumi ga nini nan daga gusau to kaga ana magana ne ta jiha gaba ɗaya ba ana magana anguwa ba ne ko lokal gamman guda ya kaga kyakkyawan wakilcin shi ko kuma aka san haka a abuja karo na biyu ai su sun san kyakkyawan wakilcin shi shine dalilin da yasa ya ba su tsoro suka ta tunanin cewa bare su biyo mishi wata hanya a ce an kore shi abinda ma za su ƙara dibawa su gani lokacin da duk manyan 'yan siyasa na jihar zamfara su ya tashi gabansu ya hwaɗi sun ka hwaɗi mazaɓi mazaɓin su sanin jaji bai faɗi ba shi ba kai da ka faɗi maza ka kai ne haka ka tunanin ka ce to ka kori kuma wani wanda ya ci mazaɓa tai kai da ka faɗi maza ka kai ne zaka kori wanda ya ci mazaɓa tai to mi kai shirme ne kai kenan sannan wanda kaka cewa ka kora jam'iyyar shi ce APC nan ka isko shi cikin ta ka isko shi ka shigo sun ka anshe ka sun ka maka wanka baka ma gama gane mi a cikin jam'iyyar ba sai ka fara da cewa ka koruwa ne saboda ka fahimci zai yi takarar gwamna kila tare da kai da daga 'yan wannan babbar tawaga kenan da suka bakonci wannan shirin musamman baba Babangida Adamu Samuru tare da jawabinsa. Zaben shekara 2023 ya ɗauki mutane da dama musamman a jam'iyyar APC kuma a wancan babban kwamitin yakin neman zaben Sanata Aswaju Bola Ahmad Tinubu. Honorable Aminu Sanin Jaji yana babbar kujera a cikin waɗannan kwamitota. Wannan yasa kusanci ya ƙara samuwa tsakanin sa da shugaba Bola Ahmad Tinubu ko bayan samun danewa mulki a shekara 2023 a watan Mayu. Hussein Ali Mafara yana daga cikin da suka albarkaci wannan shi na musamman wanda ya ce Honorable Aminu Sanin Jaji matsayinsa na wanda ya reni jam'iyyar apc lokacin da kowa jiya mata baya a shekara 2007 zuwa 2008 a matsayinsa na wanda aka ga dangantakarsa tana ƙara ƙaimi ta alheri sa da shugaba bola ahmad tinubu babu wanda ya isa kore shi a jam'iyyar apc kuma har gobe har jibi su suna tare tafiyarsa ɗari bisa ɗari. sunana Hussein Aliyu mafara babban makasudin zuwa nan game da mai magana na gaba ya ce shine mu ƙara wayar mu mutane da kansu game da tahiyar da ake ciki ta jam'iyyar apc a jihar zamfara kamar da kowa ya sani honorable aminu sanin jaji mutum ne wanda ya tsaya a kafafun shi ba wani ya sa shi ba shi dan takara ne na kanshi dan takara ne wanda bai son sai ya jingina ga wani capacity na shi da cancanta ta yi na sa kowane yanki ni ga na hito daga mafara kuma da wani ya hito daga gumi wani daga gusau wasu daga ina su ga ya dace ganin manhohin shi na alkhairi da yake a wuraren da yake wakilta yasa mu haga cewa cewa idan irin wannan mai buɗaɗɗa zuciya wanda ke da buƙatan matasa su kahu da su su zama mutane waɗanda za su yi za a yi alfahari da su a gidajen da suka hito to wannan ya sa matasa suka ga cewa to idan wannan ya zama gwamna gaskiya jihar Zamfara ta samu irin mutumin da ake nema irin waɗannan abubuwa da aka yi ba yau aka fara su an yi a shekarun baya a jam'iyyar APC sannan amma laifin da mutane suka gani masoyan shi cewa suka yi me yasa mai ba jam'iyyar ba tunda su sun san suna tare shi za su iya bin shirin me yasa yanzu ba za ku ba shawara fara canza jam'iyya ba idan ana so a cimma gacin abin da ake bukata to ya za a yi irin honorable Aminu sanin jaji kai tunani ya bar jam'iyya shi da adda jam'iyyar ai ina ganin in ba irin su ahmed sani riman bakuru babu wani wanda zai iya ce aminu sani jaji a jam'iyyar apc ya bata. sai dai kai da ka isko shi ka bata, don shi gidansu ne idan kana iya tunawa lokacin 2011 lokacin da tsohon gwamna ya fice daga jam'iyyar apc bayan an zaɓe shi ka te ka bincike tarihi a birnin magaji duk wanda aka cewa wane ne mai hula ya bata aminu sani jaji shi ya dauke ta ya mata tago da wando ya zama shugaban jam'iyya a lokacin ya assasa ta har ta kai inda take ciki to mai irin wannan tarihi ba ka sauranin ya bashi wasu sai dai su je su yawo su dawo su isko shi bai tabo ta jam'iyya ba in ba APC ba kuma irin kyakkyawar alaka shi da Bola Ahmed Tinubu ita ce ke daga musu hankali ba wani abu bane a satin da ya wuce duk duniya ta gani yana zamna gida Kashim Shatima isko shi har gida mai irin wannan recognition za a cewa ya bar jam'iyya ai jam'iyyar APC tashi ce ko in ce tasu ce ba wani wanda ya shi a cikin ta. kuma shi shi ne dan takara ba son ya kai a tsaye shi takara ba shi takara kai kashin kai ne saboda capacity ne Husaini Aliyu Mafara kenan ɗaya daga cikin 'ya'yan tawagar jam'iyyar APC masoya Honorable Aminu Sanin Jaji da suka albarkaci wannan shirin na musamman aka ji yayin da ya ƙara tabbatar da mubayarsa da kuma kira ga matasa da su lura kada a ruɗe su jaji shi ake ne tsaye kafafunsa kuma ba takara ke nema ba shine ma ɗan takarar da Allah Sadi Salwa jajirtacce na 'yan mazan baka wani bako wani a kafafen yaɗa labarai da kafafen sada zumunta yana daga cikin waɗanda suka rako wannan tawaga kuma yana da abun faɗa shi yasa wannan shiri ya miƙa masa turun magana ina so in yi kira ga 'ya'yan jami'ar APC na wannan jiha ta ta zamfara mai albarka akwai ɗan wani abu da yake faruwa wanda nake ta gani a social media mutane suna rubutu har ya zama an fara cin zarafi da soke-soke da maganu marasa daɗi ga wasu mutane wanda suke masu kima da daraja a cikin wannan wannan jiha ta zamfara musamman dr honorable aminu sanin jaji garkon matasan arewa alhaƙiƙanin gaskiya akwai wasu abubuwa da ake masa ƙagi da yarfi zuwa da shi na episode ɗin da ya faru na esco na galadima wat zuwa ga shugaban jam'iyya na wannan jiha ta zamfara da suka dakatar da shi a matsayin ya daina ayyana kanshi a matsayin shugaban jam'iyya bisa ga kurakurai da laifuka da ya tara jibge a cikin wannan jam'iyya wanda kuma doka ta ba da dama a watinka za su fara yi maka hukunci kuma za su iya neman haƙƙinsu idan baka kare haƙƙinka ba wannan kuma za su iya rubuta wannan takarda da signing ɗinsu cewa sun kore ka a matsayin shugaban jam'iyya aka ɗauki wannan ƙazahi aka dingina ma honorable aminu sanin jaji wanda billahi azim ina ba ku tabbaci a yan jam'iyyar apc a wannan jihar ta zamfara cewa honorable aminu sanin jaji bai san za a yi ba bai san an yi ba bai kuma bai ce a yi ba amma sai aka jiyo da wani abu na cewa an kori honorable aminu sanin jaji a jami'ar apc wanda abun mamaki abun kunya abun alawadai bisa ga rashin sanin cewa an bi dokayyan da ya kamata a bita mutum biyu daga birnin magaji a watan shi honorable aminu sanin jaji suka samu takarda hannu cewa an kore shi inda ake da mutum 27 cikin esku sai mutum biyu aka ce sun sa hannu an kore ka ina mutum 25 sun kai bisa ga wannan waɗannan mutanen da suke birnin magaji suka ga cewa an masu rashin adalci kuma an cutatar da su suka dawo suka zauna suka ce su suna nan tare da Honorable Aminu Sanin Jaji kuma yana cikin jami'ar APC kuma suna tare da shi da haka su sun koro waɗanda suka yi wannan aiki daga wannan local government din tasu kuma daga wannan watin nasu a cikin birnin magaji bisa ga wannan suka rubuta takarda su 23 suka sa takarda hannu cewa sun kore su wanda ya hada tare da shi sakataren jam'iyya da kuma chairman na jam'iyya na wannan watin da kuma sakataren jam'iyya na wannan watin da shi honorable Aminu sanin Jajin a ina kyautata zato cewa ya kamata in tunatar da mutanen jihar Zamfara abin da ya faru a baya kasancewar ita gwamnatin da ta faɗi ta jam'iyyar APC a wannan jihar ta Zamfara gwamnan da ya gabata cewar a lokacin da yake da sha'awa da ra'ayi ne shigo cikin jam'iyyar APC bai san gidan da ya kamata ya je in kusa kofa a bude mashi dan ya samu shiga ba sai dai nemi honorable Aminu Sani Jaji domin yana ganin shine garkuwa kuma shine jigo a jam'iyyar APC kasancewar mi shi yake tattare da matasa a bayan shi kuma shine ke tare da matasa kuma shi yake zaune da mutanen jihar Zamfara lahiya wanda ɗayan bangaren sun nuna mashi rashin yadda da rashin amincewa shigo cikin wannan jam'iyya suna ganin idan ya shigo da masu ta kucce girman su da ake gani babu shi ya kau bisa ga wannan honorable Aminu Sanin Jaji yayi ruwa yayi tsaki ya bude masu kofa suka shigo ya canja masu kaya yayi komi da su akwai wani abu wanda duk dan fara ba wanda ya san da wannan amma idan na faɗa su sun sani aka ce ina za a yi taro inda za a yi karɓe yan wanka a matsayin sun shigo jami'ar APC za a karɓe su bukin da za a karɓe su sun shigo cikin wannan jami'a ta APC mai albarka suka ce a yi a cikin gamin house bula Aminu Sani Jaji ya ce tabbas mun tabbatar mu duniya cewa ba ku da kowa a Tirepia inda aka saba taro a nan za a yi wannan abun wanda duk kuɗin da aka kashe na wannan shirya wurin domin baki su shigo su ga abun bula Aminu Sani Jaji shi yayi wannan bula Aminu Sani Jaji 14 local government 147 duk inda yake da structure yana structure guda bakwai a wannan lokaci jaji foundation jaji steering committee jaji laki mind jaji network jaji banga jaji volunteer jaji kiya haka ya ba kowace structure dama tun daga matakin wat kowane wat su dauko mota guda guda haka mota bakwai bakwai so 147 so 14 haka aka kwaso su aka zo aka cika wannan wuri aka gwada ma duniya cewa gwamna ya shigo kutum a cikin jam'iyyar APC kuma shi wani Aminu Sani Jaji duka shi ya shirya wannan kuma shi ya kawo wannan kuma shi ya taimake su da wannan gudunmuwar da ya bayar har aka karbe su a cikin wannan jam'iyya me ya kawo wannan tunutuni abin da ya kawo wannan kasancewar cewa ana iya kore irin mutumin da yake da nasaba a cikin wannan jam'iyya wanda ya karbe ku yau shine za ku da kuna kuna bita da kulli bisa ga wani yarjejeniya ko wata alaka wadda alaka ita ba mai kyau bace an kulla ta ne dan a roshi jam'iyyar APC a wannan jiha ta Zamfara bisa ga wannan nake tabbatar ma al'ummar jihar Zamfara kuma ƴaƴan jam'iyyar APC cewa wallahi ku shiga taitayen ku hankalin ku ya dawo guri guda musamman matasa abin da yasa ake so a dinga kakkabe mutane masu kima daraja a cikin wannan jiha ta Zamfara kuma a cikin jam'iyyar APC wato kasancewar honorable Aminu Sanin Jaji an gama aunawa babu wani mutum wanda yake taimakon matasa da aikin yi su dogara da kansu kamar Honorable Aminu Sanin Jaji Honorable Aminu Sanin Jaji ya sa matasa aikin yi ta kowane irin bangare na kaki da muke da shi a kowace irin ministry muke ita a Najeriya Honorable Aminu Sanin Jaji yana da mutanen da bakans in shi ne da ya sa masu aiki wurin nan to ana so a gane cewa mun ci gaba da zama ƴaƴan talakawa mun ci gaba da zama waɗanda ba mu da aikin yi a mai da mu ƴan ta'adda a mai da mu ƴan baranda a ba mu makamai mu je mu ci gaba da sarin mu to bisa ga wannan Honorable Aminu Sanin Jaji yana tsaye tsayin daka kan wannan dan matasa su guje ma wannan shi yasa ake so a raba mu da irin wannan mutum mai alfanu mai kima mai daraja a cikin wannan jihar ta Zamfara kuma a cikin jam'iyyar APC jam'iyyar nan ta APC waɗanda suka yi magana su maganganu da dama sun nuna cewa shi dan jam'iyya ne kuma cikin ta yake tashi ce sai dai wanda ya isko shi ba wanda ya isko ba tuna muna me ma wannan jam'iyya daga lokacin da ya samu dama zuwa wanda za mu iya gane cewa eh, lalle tashi. A ah, Malam Buhari Sani ina ganin kusan mutane jihar Zamfara sun san da gudunmuwar da Honorable Aminu Sani Jaji ba wannan jam'iyya. Don uwa na daga mafara abin da yake magana yake cewar Honorable Aminu Sani Jaji shi aka gina wannan jam'iyya kuma shi ya rine ta a birnin Magaji. Ban ci rine ta a birnin Magaji ya dawo ya rine ta a kuma wannan zone din kaura birnin Magaji. Ya rine ta kuma a kaura birnin Magaji zurmi shinkafi. Wanda yanzu idan ka cire Honorable Aminu Sani Jaji a wancan zone din wallahi ban san mutumin da ka daga hannu ba a cikin jam'iyyar APC ya ce yana iya bugun gaba ya yayi kwata kwata abin da honorable aminu sanin jaji yake da haka honorable aminu sanin jaji shi yake rike da wancan zone din bayan wannan honorable aminu sanin jaji 14 local government yana da structures inda waɗannan mutanen su suke ƙara zafafa ita kanta ma kungiyar da ƙara jam'iyyar da ƙara daga ta a ga idanun jama'a shi yasa yake kula da dukkanin mutane ne kayan azumi kayan sallah da kuma wasu abubuwa na masarufi wanda ke wata mutane da duk inda wani abu ya faru na tashin hankalin nan honorable aminu sanin jaji zai aika ma waɗannan mutanen da nashi tallafi da kuma ba da gudunmawa da kuma wasu abubuwan da ya kamata ya taimake su da su na yan maza baka kenan ka ji kwamar Sadi Salwa tare da bayanansa a cikin wannan shiri na musamman. Domin ƙara waya ma al'umma da kai dangane da abin da ya faru da asalinsa da yanda aka yi. Da kuma abin da ake nufi, wai ana so a yi matasa ne kutun gwila tun yanzu, domin su kasa samun wanda da tallabe su a gobe. Aka ce kyakkyawar Juma'a sun riga sun fahimci Dr. Aminu Sanin Jajini. Sadi Salwa ya ce, a lura da kyau. Babu wani irin shi har gobe a jam'iyyar APC. Mai tsaro an dama dawon kuma ya barka an sha shirin ya kammala abin da ya kawai a ya ɗauraya a samu horo-horo na ƙarin zance daga jerin waɗanda aka ji bakunan su a cikin wannan shari ga kuma abin da suke ƙarawa. na ji ka tambayi dan uwa abokin tahiya ya haɗa wasu abubuwa gudunmuwa ba zan mance ba na san alhaji aminu sanin jaji sadda aka kaddamar da mai girma shugaban jam'iyyar apc a ya ba jam'iyyar apc kyauta motoci kusan wajen guda goma sha hudu zuwa ga shugabannin gudanarwa na ƙananan hukumomi don haka kaga wannan ma rekod ne an yi document don haka yana cikin part of gudunmuwar da yabba jam'iyya ni ina kira da wasu matasa da ka naɗa kansu su ba kansu mukamai su koma abuja su ce su et ne na former governor waɗannan irin maganganu da Allah duk su daina su su dawo gida a haɗa kan matasa domin a ciyar da jihar zamfara gaba sannan in ka naɗa kanka cewa kai shugaban wani kwamiti ne na sasanci to in ka naɗa kanka kwamitin sasanci to kana batanci. da ƙarshe ina miƙa saƙon ta'aziyya zuwa ga matasan jihar zamfara akan rashin 'yan uwanmu da muka yi yi mako uku ko hudu da na wuce alhaji abu lawali da dan alhaji ubangiji allah shiga hurta masu, kuma allah shi ji kan hajiya halima woman leader ta guso lokacin gamin dan kuma ta zo allah hurta mu abinda nake so in ce jama'iyyar apc abin abinda take nema yanzu haɗin kai don ci gaba da nasara da cin zaɓe da ƙarshe su kansu suna faɗa cewa ai sanin jajima shi ya kada apc musamman santara so in har zargin su gaskiya ne to kaga yana da mutane ban ci haka din ne. amma kamar su suna confirming ɗin cewa shi da mutanen zamfara domin in na hana a zaɓe ka kenan mutanen nan nawa ne so in ko sun yarda da yana da wannan mutanen to kaga ba abin mamaki bane don an koma an ce ana hasa da shi a bar jama'iyya waton ƙarin bayanin da zan yi shine kamar yadda abokin tahiya ta ka magana Mas'ud cewa yana so ya nuna cewa mutumin da kun ce shi hana ku ku ci gwamnati ya muku antipati to kaga ba ko rashi ya kamata ku yi ba sai ku shirya da shi sai ku nemi yadda za ku yi ku lallashe shi ya yarda da ku kawai shi ne magana tunda har yana iya hana ku ku zama to wannan shine sannan ina ƙarin kira ga matasan mu su nemi abun yi saboda rashin abun yi ga matasan mu shi ka sa waɗannan tsohayen su jawo ka nan su baka kuɗi su ce ka tai kai kaza wanda kai ka san wannan abun cin mutuncin wani ne kuma cin mutuncin wani aikin ta'addanci ne to wannan shine shawara ta ga matasa domin wannan tahiya ta sanin jaji tahiya ce ta matasa kai tsaye ko baka yi to kuma zaka ga ana yi tahiyar shi ba za ta tsaya ba kira na ga dukkanin al'umma jihar Zamfara mu haɗu mu zama tsinciya maɗaurin ki ɗaya kuma mu san cewa wane ne ke son mu wake isso antiga, bom. honorable aminu sanin jaji kamar wanda na faɗa a baya manufofin shi a buɗe suke ayyukan shi a buɗe suke to ta kamata mu buɗe idanun mu gane wane ne wake grassroots politicians wanda a ɗan siyasa na ƙasa wanda ya kwaro tun daga chairman local government ya san complaint ɗin talaka ya san zahin talaka ya taso daga gidan kasuwanci ya san wanda aka hulɗa da mutane ya san zahin talakawa to irin wannan mutume shi ne za ka hulɗa da shi kuma ka ribanta to wannan ni shi a kira na ga mu haɗu mu ba haɗin kai domin mu hitar da zamfara daga yanayin take ciki wanda kowa yana ji a jikin shi muna bayan mai saro shiri na musamman kenan ka saurara daga bakin namu masoya honorable aminu sanin jaji suka hada da mas'ud alhaji mas'ud wada Alhaji Kabiru Muhammad FCE Gusau, Baban da Musamu, Husaini Ali Mufara da kuma na 'yan mazabaka kamar Sadi Salwa. Ko duka anan wannan shiri na musamman ya kammala a wajen duka sautukan da kaji. Ni da shirya shirin kuma na gabatar da shirin dan uwanka Buhari sai nake cewa mu haɗu a wani jikon. Idan ga Allah ku bashi babu illa. ke gwani da ka cire mu zulla abin da jaji na san bai da illa in Allah ya dufa sai kai gwamna kuma ka kada a zamfara za mu bi ka